وما لكم الا تاكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه وان كثيرا ليضلون باهوائهم بغير علم إن ان ربك هو اعلم بالمعتدين menene yake hana ku ya ku muminai ku ci daga abin da aka ambaci sunan Allah a kansa alhali Allah ya bayyana muku abin da ya haramta muku da abin da ya wajaba a kanku ku bar shi sai dai in lalura ta kai ku zuwa gare shi domin lalura tana halatta abubuwan da aka hana hakika da yawa daga cikin mushrikai suna nisantar da mabiyansu daga gaskiya saboda munanan ra'ayoyinsu da jahilci ta inda suka halatta abin da Allah ya haramta musu na mushe da waninsa kuma suna haramta musu abin da Allah ya halatta musu na bahira da wasila da hami da sauransu hakika Ubangijinka ya kai wannan manzo shine mafin sanin waɗanda suke ƙetare iyakokin Allah kuma zai saka musu akan ƙetare iyakar da suke yi.